A daga cikin baƙi kuma waɗanda Allah ya tattara mana samun halarta su shugabanninmu kamar yadda aka ambata akwai mai girma tsohon shugaban karamar hukumar nasarawa rabu dr nasir yusuf gawuna to shi ma yana wannan wuri an faɗa mana kaɗan daga cikin alkhairan da ya yi wa sunna a wannan karamar hukuma so yake yi kwarai da gaske domin har da ya sauka har yanzu ya ce hudubar da ake fassarawa duk mako wanda ake raba guda dubu kar a fasa kar a daina kuma a ci gaba sannan daga cikin manya-manyan malaman nan namu yana ɗaya daga cikin masu masaukin baki kuma a wuri mafi tsada a wannan gari zai ɗauki nauyi akwai babban mai taimaka ma kunna ta kowane fanni da kuma dukkanin al'umma a wannan faɗin wannan jiha alhaji wani abdullahi rano shugaban kamfanin ya rano yana wannan wuri a zaune akwai ɗaya daga cikin masu taimaka ma sunna shi ma ba dare babu rana alhaji lawali jega to shi ma Allah ya kaddara masa samun halarta wannan wuri to mutane daban-daban sun samu halarta muna fatan yadda Allah ya kara mu a wannan wuri lafiya Allah ya tashe mu lafiya ya mai da mu gida lafiya da kuma ah, babban MC na ƙasa mala da ma'aliyu mai gora zai gabatar da malami zai zo ya ci gaba da wa'azi to alhamdulillah Allah saka da alheri ah, wannan bai sai wani to alhamdulillah Sheikh gadon daya ka ce mana wani abu ina ana ramawa مالا عباس انا raba مالا عباس في ليلة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يؤمنون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي waɗannan malamai hamshakan malamai bujiman malamai in kun ga dama ma ku ce rakuman malamai manya-manyan malamai wanda baki na ba zai iya faɗa ba kamar yadda nake gaya mai gabatarwa da ya kamata a min abuwa don ya kamata in zama mai masaukin baki tunda gida haka zo kuma akwai manya-manyan malamai baki bai kamata mu zo mu handame abin a gida kuma baki ma sun zo mu hana sakat ba ya kamata mu ba su dama su yi sabuwa a garin nan lallai garin nan girgizar cewa lallai bakin malamai sun shigo da wani sako na musamman kuma da zai rasa kasar nan gaba daya yan uwa musulmi abinda nake so na faɗa a matakin farko shine mu yi wa Allah godiya da Allah ya mana wannan ni'ima ta musulunci kuma ya ba mu waɗannan malamai da suka ji suka gani suka saya suka sayar suka ba da rayukansu suka ba da lokacinsu suka ba da tunaninsu suka ba da dukkan abin da Allah ya ba su don su isa mana da gaskiya in zuwa ga kunnuwanmu babu abin da ya saura gare mu illa mu aiki lokaci yayi lokaci yayi baccin da al'umma suke yi musulmi musamman na Najeriya mu farka daga wannan bacci don mu fuskanci babban yaƙi da yake fuskantar mu a wannan ƙasa a cikin waɗannan watanni masu zuwa wallahi muna faɗa muna maimaitawa mu dai masu da'awa babu bin mu bashin rantsuwa mun ji mun gani kuma mun ba da rayukanmu za mu gaya mutane gaskiya ko mun dacinta ko mun rashin daɗinta don mu gaya wa al'umma abin da ya kamata su yi kuma ya kamata ku sani cewa ba ku da masoya masu ƙaunarku masu son masu neman su ɗora ku a turba ta ƙwarai su ja ku ko da ba kwa so su ɗora ku a kan hanya na ƙwarai irin malaman nan duk inda za ka je ka dawo a irin wannan lokaci kuma a irin wannan zamani kana da buƙatar malami ya nuna maka ina za ka je kada ku yadda ku bari a raba ku da malamanku kada ku yadda ku bari a shiga tsakaninku da malamanku ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar mu'amaloli na rayuwa mutum na kwarai wanda ya san me yake yi duk inda zai je dawo yana riko da malamin sai rungume shi dan ya san insha Allah zai kai shi gidan aljanna da haka muna kira ga al'umma musulmi ku kina da abun da Allah madaukin sarki yake faɗa a alkur'ani dangane da kafirci da musulunci a yanzu alaran ba kafin ya ce komai ayar da ya fara buɗe mana a wannan taro mai albarka shine fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq ya ku wadanda kuka imani kada ku riki makiyana Allah ya ce makiyansa kafirai makiyan Allah ne kuma makiyanku biyayya tana biyu suna ƙin Allah ku suna ƙin kuku din bayan Allah da ilaihim bil mawadda kuna nuna musu kauna kuna nuna musu soyayya ku manta da yan uwanku musulmi saboda abun kashin miya da za a iya baku saboda neman mulki saboda neman dawwama akan wata manufa kada ku yi wannan musulmi na gari musulmi na kwarai duk inda ka tashe shi wallahi akwai alwala'u walbara'u a tattare shi alwala'u nuna kauna da soyayya ga dan uwanka musulmi wanda yake ya yarda da la ilaha illallah yake tafiya kuma akan manhaji na kwarai sannan kuma da kiyayya da dukkan mutumin da yake bai yarda da Allah ba kuma bai yarda da addininka ba kuma musamman annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama bai yarda da shi bai amince da shi ba da haka ya ku yan uwa musulmi irin kirki da karnan kasan nan suka shirya tun shekara saba'in da ta wuce muna da ajandan su da suka rubuta yaya za su yi su mayar da najeriya da zamanto christian country ma'ana ƙasar kirista ba kasar musulmi ba zan buga mana misalai kaɗan waɗanda dama za mu samu damar mun sharhi da bayani a kansu a gurguje matakin farko shi ne dukkan kafaran kasar nan sun yadda su haɗa kansu ko da kan nasu ba a haɗe ki ba don su yaƙe ku ku musulmi masu cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah hatta wannan ƙasa ta najeriya ta wayi gari ba ta da wani ta cewa akan musulunci ba su son jin turiyar la ilaha illallah alhali kuma masu la ilaha illallah su suka fi yawa a kasar masu la ilaha illallah su suka fi karfi a kasar sai dai kashi masu la ilaha illallah sun yi wani dogon bacci da wallahu alam za su tashi ko ba za su tashi ba idan ka duba sojoji Allah ta yadda mu idan ka duba daidai sojoji shirin da ake yi shine ya zamanto ba mu da wakilci a cikin sojoji mafi rinjayen sojoji ya zama ba nawa bane a yanzu akwai kulle-kullen da ake yi ana nan za a fito da shi ne. za a fito da ɗaukan sojoji mata abin da suka duba shi shine bahaushe ko bafulatani musulmi ɗan arewa baya barin matarsa tabbatar da zai ko da aikin ɗan sanda ne ko immigration ne ko custom baya bari sai dai kaɗan daga cikinsu to yaya za su su samu jami'an tsaro waɗanda suke majority nasu ne ya ke tunanin to bari a fitar da sojoji mata a fitar da tsarin ɗaukar sojoji mata kamar yadda ake ɗaukar sojoji maza kuma za a yi musu training mai sauƙi wanda za su iya jurewa su ci gaba da gudanar da ayyukan yanzu wannan abin nan gaba kaɗan za a fito da wannan sanarwa wani babban mutum ya bugo waya yake faɗan cewa to yaya malamai ya kamata su bawa al'umma fatawa dangane da wannan matsala da ake fuskanta ko ina rayu ko ba na rayu wannan ajanda ɗin za ku ji an fito da ita kuma tsarin kan ne sun ma fara sanarwa cewa za a fara yanzu mu ina za mu saka mu saboda an san ga idan muke idan ka duba ɗan sanda mafi rinjayen abin da ake so ba a san ta idan ka duba custom idan ka duba immigration in ka duba in ka duba idan kana so ka yarda da magana ta gobe din nan tafi Abuja Minister of Education, Minister of Foreign Affairs, Minister of Agriculture, Minister of Kaza, wannan garin ku a arewa ke shin anya akwai wakilci kuwa a nan kar ku manta cewa a lokacin mulkin Obasanjo daidai da leburori masu shara masu goge gilashi masu yashe fata masu aikin ƙarfi tirela tirela yake turawa kudu ana ɗebo yan uwansa arna don a ba su wannan ayyuka kuma ku je ku duba ku gani wakilcin mu kaɗan ne galiban babu mu duk inda za ka je akwai wurin da na je kwanan nan da babban riga na je ministry ke na je wallahi sai da na ma cewa da na sani ni ma da irin dogon rigan nan na shigo ko kuma irin kayan nan da ake sawa saboda kawai duk wanda ya wuce sai ya kallo ka shi Allah ya jarabe mu da dogon gemu ba yanda za ka yi saboda ba ka da wakilci to wallahi mutanen nan shirin da suke da shi akan mu ya wuce yadda kuke tsammani idan ka lura da dukkan bangarori masu muhimmanci ofisoshi a kasar nan wallahi an kakkaɓe namu an saka wadancan mutuwar umar musa ya daduwa ke da wahala allah masa rahama allah ya shi dukkan jama'a da ya ɗauka ya kakkaɓa sai da aka ɗebe su aka cire su gaba ɗaya kuma aka canza aka kawo waɗanda ba musulmi ba jaridar daily trust allah saka musu alkhairi ta wata hudu da suka wuce sun rubuta matakan aiki na ƙasar nan manya-manyan madafan aiki na ƙasar nan majority ba musulmi bane a ciki wani wurin idan ana neman manya-manyan ma'aikata guda bakwai za ka tarar da guda biyar kafirai ne biyu ne musulmi wani wurin ana neman mutum ashirin da shida gaba ɗaya mutum ashirin da uku duka kafirai ne uku ne musulmi wani wurin ana neman mutum tara mutum bakwai kafirai ne mutum biyu ne musulmi duka haka lissafin ya yi ta tafiya babu yunwa ciki idan za a ɗauki soja ba ka da labari za a ɗauki soja idan za a shiga nda ba ka da labari za a ɗauka idan immigration ne ba ka da labari za a ɗauka abin mamaki ta sa akwai shekarar da ta zo ana ɗaukan jami'an tsaro a garin na a kano state immigration ne ake ɗauka aka ce wai kwata ɗin kano state ba ta cika ba sai da aka je wani wuri aka ɗebo wasu a shekarun nan da suka wuce an yi wannan samari nawa muke da su waɗanda sun cancanta suna bukatar aikin nan bila adadin to wallahi wannan kaɗan daga cikin wilayat kenan kamar yadda malam abdul basir yake faɗa tun lokacin murtala ya sanya kwangilar jawo ruwa daga lagos zuwa lokajan don a samu matattara tasha ta manya-manyan jirage na ƙasa da na sama na ruwa wanda za su ɗebo kaya daga china wanda za su ɗebo daga dubai wanda za su zebo daga England wanda za su zebo daga kaza su ɗauko su kawo a shigo da shi arewa yan mu, yan arewa ba sun je Lagos sun sha wahala an nuna musu kabilanci an ninka musu kuɗin kiyararsa a nan arewa ba akwai tun zamanin murtala aka yi wannan kwangilan, ake so a tabbatar da wannan aikin na farko yan arewa za su samu aiki na biyu za a samu walwala na uku za a shigo mana da kaya za a samu arziki za ka yadda da magana ta cewa a yau a kano idan za ka ce talabishin ta ya fi na wadda za ka sai a lagos a yau a kano idan za ka ce waya idan a lagos ne mutum yanzu ya gagara ba zai yi ba matuƙar shi ne yake kai ba zai yi ba kaga ashe akwai buƙatar mu samu namu na kusa da mu jama'ar mu su taimaka mana bayan wannan idan ka dauki abin da ya shafi karatu duk abin da ya shafi harkar ilimi na arewa wallahi suna nan suna kokarin lalata shi dare da rana to abin da ya fi komi ciwo hatta jihohin da muke ganin namu na arewa sun yi tsari yadda za su kwace jihohin arewa don buga misali da taraba majority waɗanda suke mazauna taraba ne musulmi ne amma yanzu ko jiyarwa ce musulmi ya sha bai isa kuskure ce zai nemi gwamna a taraba ba babu shi babu ɗore amma kuma yawa da majority mu muke shi sun kwace da ƙarfin tuwo ba za ta damar tasiri yanzu ku lura da wani abu idan ka duba jihar Gombe har nan da suke jihar Gombe na suke amma an ba su jifi idan ka duba jihar Kaduna har nan da suke na itara da musulmin na suke suna da jifi to ka duba filato a a da nake nufi ban zo kan wannan ba a da nake nufi idan ka duba jihar filato a akwai arna akwai musulmi yanzu yawan musulmi bai kai a ba su jifi a filato ba to kiyama da zai ga mu ma ya ganin. shi daman da lokacin da mantan suna ma ya gagare su yanzu nan ba injustice ba ne yanzu nan ba zalunci ba ne yanzu nan ba harinci ba ne ba yaudara ba ne to bayan wannan sun kwace sarba kaduna tun da allah ya yi kaduna a gwamna ko aljani kafiri ba taba kawo a kaduna ba a yi gwamna aljani ba taba yi ba saboda su kansu ba su tunanin cewa za su iya rike kaduna amma zuwan mai malafa sai da ya san shirin da ya shirya tun da daman aikakke ne da tafiyayye ne yana da ajanda yana da manufa da abin da zai yi da aka sai aka samu aka janye shi gwamnan kaduna aka tura shi a abuja aka ce ya bar a kaduna yake shi kuma ya face ta masa gaba aka ce ka tsaya ka yi aiki a kaduna aikin da za ka yi kana gwamna ya fi aikin da za ka yi kana mataimakin shugaban kasa bai yarda da wannan ba a ce wata abaci shiryayya yana tafiya sai aka ɗauko wannan kafiri aka zo aka makala ya zama to yanzu shi ne gwamna abun mamaki duba musulmi irin na kaduna masu ƙarfi musulmi irin na kaduna masu tsayi musulmi irin na kaduna masu manufa amma dole dole da aka zo a firamare sunan, dole aka murɗe aka ɗauka aka bashi kuma muna ji muna gani haka za a bi a kai wallahi idan ba kun da gaske ba kada waɗanda kuke gani in dai waɗannan kafiran sun suke gudanar da mulki wallahi wata sai sun ɗauko wani kafiri sun ɗaka ba mu saboda muna da muna muna muna da mutane marasa manufa waɗanda ba san me suke yi ba wallahi kar ku mamaki ku daina cewa ƙarya ne ƙarya ne da mu mutanen Kaduna ba sun faɗa cewa ƙarya ne ƙarya ne ba ga shi ya faru ba ga shi ya faru ba ba na mamaki matukar ba ku tsaya kuka yi aiki ba matukar ba ku tsaya kuka ainihin wato fato wa kanku da kanku yanki ba amma kuna da dama a hannunku tunda yanzu an zo an yi rijista an ce a fita a je a yi rijista da mazanku da matanku da kwanku da farkwatanku wallahi siyasar najeriya a yanzu ta canza riga siyasar que alhamdulillah yan uwa sun dai sun yi da cewa akwai matsala a kan ita kan jarida din nan babu irin cutar mu da ba yi ba an yi amfani da kwafar an cuci al'umma musamman a arewa an kira su an tattauna da su a jarida mun gani a nan nan zamfara an kama kwafar sun tafi coci da injinan yi wa mutane rijista suna ta bugawa 'yan uwansu inda suke bayarwa kuma sun zauna suna jira ba su gan su ba an kama a gari kaza an kama a gari kaza kar ku manta cewa lokacin da aka kawo injinan nan na yin ainihin wato rijista muna ji muna gani aka ce mana wai an sake wasu muna ji muna gani aka ce an sake wasu ka duba tsaro irin na Najeriya ka duba tsaron da aka ba su amma an sake an tafi da su an je ana ta da wa mutane waɗanda ake so za a ba su kura saboda sun sun san cewa in dai ƙuri'a ce za a jefa da mu da su mu buga mu gani da ƙuri'a da ƙuri'a ba mu su ba mu gani mu ga waye zai nasara in dai za a yi adalci to amma dole su baki katinan rijista dole su je su siya yanzu abin da ake yi a kaduna kamar yadda aka gaya mana an ba wa mutane kuɗi suna zagayawa suna bin rubabbun musulmi marasa manufa sai a zo a sayi katin ƙuri'arka naira dubu biyu wataƙila ba wata arniya ne za su biya tana ba su suna ba ka dubu biyu sai su yaga ta gina biyu mutanen mu suna buƙatar a wayar da kansu a gurin da ake layi ana ba da sati rijistar da wani yake cewa yau lahi ko ɗari biyu ban samu ba za ka ɓalo kaga baki ka ga gaja ga maloho ka ga shashasha ba kaga wani manufa da ma san da ake tafiya ba to wannan ba kirce ba an yi ba a fitowa da wuri sai wajen karfe daya a wanda ke fitowa ba ta karfe biyu amma duk da haka ya kuɗin da mu tsaya mu fito mu yi yaki gwamnati ta faɗa cewa za ta yi adalci to mu zuba mata ido mu gani za ta adalci ko ba za ta ba kun fito kun yi rijista sannan ku fito ku shiga layin zaɓe ku zaɓi musulmi yanzu Allah faɗa suke yi karara kada ku yadda ku zaɓi shugaba musulmi fasto a coci ya fito ya faɗa wannan bai wadata ba har sai da ya shiga intanet ya watsa takarda cewa kada a zaɓi musulmi ka duba abin bakin ciki su suna cewa kada a zaɓi musulmi amma mu musulmi kuma a yau din nan ba su a kai ba sai a samu wanda zai fito gidan rediyo ya ce maka a zaɓi mai malafa. saboda an ba shi kuɗin kashin kayan miya iya munafurci iya munafurci ta yanzu su jihohi suna gudu sun rike su sun mallake su ba mu da rabo a ciki kuma sun tsallako jihohin namu na arewa za su zo su keta mu su ɗabi ƙurin akwai abin baƙin ciki da ya wuce wannan akwai abin ciki da wuce wannan muna kira gare ka ya kai keta mutane suna kyautata maka zato saboda tunanin za ka yi wa al'umma adalci Allah ya murɗe bakinsu suka zaɓo ka suka baka wannan shugabanci ka dubi girman Allah ka dubi adalci da samar wa wannan ƙasa zaman lafiya ka tabbatar wa wanda aka ba shi ƙuri'a ƙuri'arsa kada ka yarda kuɗi mulki ko mazo da kai da aka kusa ya hana su kai wa mutane adalci idan ka bari kai mana zalunci za mu yi maka addu'a wacce take ba ka tsammani mummunar addu'a don tabbas ka za su kai amma yanzu muna maka addu'a Allah ya taimake ka Allah ya baka ikon adalci